wato ita haila dan mun jini ta a su ba zama kwaci-kwaci ita haila jini ta kuma suna ba kasu ba su na an ta, ko kuma kama an ta an ta ƙarar da bai zafi fi jina haila da kai ne yake zuwa باب وانا دليل ان ده كفوروش يقدر تقولش شو شو وانا ده حساب نفسي يوم قبول ده كبان من عملوا على ده وانا ده كعوكا تيجي كان على بالي كاكي لما انا انت جاوب جنب انت جاوب حلو ها جنب انت جاوب شو انا جاوب ما بعينا خرج من نفسي هذا اللي هو كويس بابا هلا بني yana haihuwa shi jina haila gehen ibada a dokai haila sun doka ta kura kun kura guda ya ya zo ta shi haila to gehen ibada haila wa aksaruhu mafi yawa ne lillimi kusa da ati ga mafariya wadda da tsaye ba ta ɗan zuwan ta fara nisu shahar rabin wata to kwana goma sha biyu ka kalle tsohon zama mai karancin tsarki imanin su shahari wani mota da ya samu ga wanda amin al'ada talatatun wadda kwana uku istizharar bisa da sauraro yanzu da fara kwana uku domin su da hali ala a sai su zama yawan har da har da wato gaban yawan har da ta sai da fara kwana uku da shi malam su jawo su wata kuma ta tsallake kwana goma sha biyar ba ku ne nan lamirin sha biyar nan su da mai haila yanzu ruwa haka ya fara gare ta sai ta ga abin nan kwana uku sha biyar sun ta yi abin nan istizali kwana uku ثم هي ظاهر سنة اسم الكثير ولا هامل بعد ثلاثة أشهر النصف يا كابوكا من سكي بايا وتني النصف سيرا من وطن ونحوه نمدى لكما دشي wato shi ne فانا shahari kwana da ke nan ko idan kwanu su kan su wani abu da kama da shi wafi fi fitati fa aka tara a cikin wata shidda ko bai yarda wata shidda ishiru da yau mata kwana ashirin da haila na haila kan kuma shi ba kwa duka sun kai kwana ashirin ka hankalin sai tashi Wani hawa ha da mutane kama da shi. to abin tambaya wahal ma qabla salati kama ba da ha ba ta an ce mai wata sai wata uku tana kwana ashirin da haila ba wata sai wata shida kuma tana kwana wajen tana kwana goma sha biyar tana ƙarin kwana biyar lokacin ko tana kwana talatin kwana ashirin tana ƙarin kwana goma zan talatin to abin tambaya wa hannu ma kabla talatin kama ba da ha yanzu in mai ciki tana da ciki wata ɗaya sai ya ta zo mata sai ba ta sauke ba har kwana goma sha biyar al'adar ta sawa sai ba ta sauke ba shin za ta zura haka ta kwana goma sha biyar in mai ɗauka ta kwana biyar zan shirin a yi mata hukunci da wata uku in cikin bai kai wata uku ba wata guda ka gane haka nan da wata uku eh. ita kuma wannan nan watan tabbas wata na hudu wata uku sun kare wata na hudu ya kama sai ga haila ita kwana shirin da ita doki ba shi ta ba zai za ta kwana goma da hukuncin wata shidda waɗanda maganganu guda biyu suna yawa tambaya wa hal ma qabla salati kama ba'daha aw kal mutari bi qawlani ko ko sai kawo mutari ya ce ruwan mai wata sun ruwan gwada sai suka koma ta hukunci da aka da yakin can da kan ba ta ba tsara kwana uku wa in saka da a duhu in tsarki zai na yayin kewa yau ga tsarki wai babu la faqad ta ayyamar ayyamu ayyamu da ne ta kawai ala tafsili hadisi ga bayanin su daki daki summa hiya mustahabatun sannan ita ne istihala wata ga tafsiri tana wanka kullum man kada ko shi yanki wata suma tana azumi wata sali tana sallah wata dau ko mijin sai takarta ga hukunce hukunce su a bisa ga gare ta wato za ta dan hukuncin wadda an mai sarki mun gane to mun kai ga daren wal mumayyizu mu je ko eh ana da daren akai ba kan kanta eh ya wa kai kai da magargada wal mumayyizu wadda yake tana da da tana yan rarraba tsakanin jinin haila da jinin biyu ah, ah, da jihala ba a da wurin bayan tsarki bayan tsarki eh. tamma wanda ya shiga ka gane ku? Hmm. a ah, tamma <laughs> ba a da wurin tamma bayan tsarki da ya shiga ba sarki da ya cika hairun hailata wala ta ta zahiru ala kai muna tare ita ba ta yi zahari, ba ta jinki da kwana uku bisa kauli yi wa abin da ake ce matsalki ana son ne bijin hufin da bushe kwarki idan mun kone ta bushe to alamar tsarki kenan awul ta ko ruwan kasta wani ablaku ma wata zai sun yi mubalaga limu ta da ta ga wata saba da ita wata ta zuru ha da akirin mukutari eh, wato ita matar da ke ganin ruwan ƙasa muna tare ko tana ganin juhufa sosai ga juhufa ta rigaya da ta saurari ma'ul ƙasa ce har zuwa ƙarshen muktarin lokaci in muktarin lokaci ya kai ta zama warkar ta take wanka ta sallah hmm. hmm. wa fi mubtada'atin taraddudun amma a cikin ganin alamar tsarki ga wadda matan da yanzu yanzu kwana sai ga zuba shi za ta yi gaugawa ta yi tsarki ko ko za ta yi jinkiri hatta da ma'aurata ta shi an kai tare da jini adam da su mutakaddimi na malaman suna gabatin mutuwar munasi iyaka da sun ce in duhuwa kuma kasafi duk alamar sakina amma wajen mu'tadiya to idan ta ga duhuwa awalan to ta saurama a bulkasafi akhiran amma wajen mu'tada in ta ga ma'ul kasafi awalan ta yi tsarki in ta ga duhuwa awalan ta yi tsarki ga wani kauli wani kauli kuma sun ce a a ku to amma ba da sun ga sun kawo sun ce to malaman da suna gabace mu ba su bar mu nasu ba don haka kowanne ta ɗauka yayi walar ta alaiha nazar kuhuriha haƙa al-fajr mai haila in zai tana dubin alkinta gabanin aikin su to cikin dare to za a abin da ba ba mana ba harka ta ba ban inda na wuce lokacin zuwa shiga kwana sai ta duba da ya tsarki domin sallar isha da sallar maghrib wasu lokacin zuwa sallar su bayan ta duba ta tsarki ko domin sallar su bayan wa mana'a shahada salatin haila ta hana abubuwa guda takwas guda takwas ta hana wato kaga ta hana tawafi ta hana itikafi ta hana sallah ta hana azumi ta hana mijin suke mata ta hana jima'i sai an sarki da ruwa ta hana shiga masallaci ta hana shahar ƙurani Eh, wa mana a fi hata talatin haida ta ana ingancin sallah wa saumin da azumi tanin ya ku wa wuju ba kuma da wajen cinsu wa ɗalaƙan ta ana mijin su mata wa bada a iddatin ta hana fara idda wa wada a farjin ta hana takin farji au ta da izarin ko karkashin kwarzalle in dai takawa ne a hana amma ba hana ba shara walau ba da na ƙarin koda bayan ta tsarki wata yabo min koda bayan ta yamma wa rafa hadafiha da kuma rafa abin nan wasu hadafi ta hana cewa hadasi bai duku ba walau janabatan ko da ko ya kasance hadasi da janabata inda ta ta bisa ga haila ka gane ku ko kuma ta jinkirta to kaman mace tana da haila mm. tana da janaba sai ga haila ta wani shi to fito da wankan haila wankan janaba mm. don ta doki hadisin janaba ya zan ta haila ta yi mm. ne da rubutu na da na malamai to ko ta yi hadisi na in dai tana tare da haila duk wanda take da wani hadisi ba ta ya doki shi Sai kenan jaraba ba ta ɗauku ba to yanzu halittar rikon littaye na jaraba ciki hmm. mai niza ko abin da hana ta hana shi na hana ta abin da hana mata tsaki nisa an tafi wato awa mai awa mai jaraba rangwame da shi qur'ani ba hmm. amma an wa mai hayar haila rangwame hmm. domin mai jaraba har jini suna sarkin farwa in mutum na jaraba yake jirani ah. bayan kamun sallah ba annabi suna jina ɗaya eh, suna yana da janaba ya taimaka muku eh. ya shiga gida eh. ko da ya dawo kai na na garin ruwa ba a sake ikama ba ya tafi sako an yi haka ko ba ba amma mai haila hmm. duk wata sai lokacin nan yayi to yanzu shigo wa haila gaba ne duka ne halitta mata ya halitta mata gaba da shiga masallaci salata a tafi wata da tikahi wala ta fuhu ba ta dawani wa masalu kana ba ta qur'ani la qira'atan ma ba ta bakara ba yana yi ala ramata ba komi to amma malamai ma sun ce haramtar da karatun qur'ani ga mai haila to sai inda zan ba mallama ta ba muta'allima ba in mallama ta karantawa take tana irin gumin qur'ani ta ce makaranta ta karanta ko almajiran ɗaliban ta sun ka wani ilimi da rungin ƙur'ani ta karanta ku in ita a ɗaliba tana rungin ƙur'ani ta makaranta a karanta shi ta illa an ta kuna alima au mata alima haramcin da an gaban da su wata wani kira a wata an ka tuge ta cikin kan ta sa ka tamanta hmm? ta cikin kai wani ta wadda ba ta cikin wadda kira a san na kira a san kun ga jawahiru can gare su jawahiru can ga jawahiru da ƙasa ga hatimi ɗara da uku wa mana ahu ai an nifas kun gare shi kamar da haidi mina na hana haka salatin wa saumin wa zuba kuma ila wala amma qira'atin bila matsi musahin wa bihi in kana mu'allama aw muta'allima wa bihi wanda ba su dan mu kara jalil wuladati in ba ka sani ba abin da ake ce manufa su jini da hito domin dalilin haihuwa shi ne ba an ka ce in ba tsakanin wanda a tsakanin tawa mai nuwa ya ce walau bayan da tawa mai ta haihuwan ga ɗa sai an ka samu ta uku kuma haihuwa ko ta haihuwan ga ɗa sai an ka samu kuka biyu ko kuka sun ta haihuwa wa aka san rubu mai yawan jini biyu da tuna kwana in ta halluhu ma in kuwa tsakaice su wato kenan ta wanga sai da aka samu tsawon lokaci kwarai an ɗaya kwanuka masu ɗan dama suna ta wani kuma da fasa ne jinin biki ne yawancin jinin biki za mu jinin biki saboda ta halin da aka samu an samu aka sanar da sha biyar na yi hmm? kwana sha biyar na yi a'a da ta haihuwan gasai da aka kwanta ce na zai wata kalbu uhu karkacewa ce shi jinin biki wa man uhu hani ne shi jinin biki alhaibi da wata abuwa wato wajen hukuncin abinda aka hanawa da abinda an ka a yi jinin biki da haida wato sun kullum lokaci wa ba wa hukun bi hadin alwala ta ba kawai dafawa zaki wanda ka so mata ma rama tana ciki sai ka kawai ruwan nan sun ce sun bugu da haka to in tana alwala an ce sai ka kama ruwa ta sake alwala amma wal azhar abin da kauli zahiri gun malam dan rushidi nabiyuhu ko ya wajen alwala hmm. amma da kuma ma'a sun ji bisa ga wannan ba ta malam ko da ya yi wata istimali hmm. shi ainihin fawa in ta istimali hmm. duk ka zai zafi ya Allah guda shi ke hmm? da